ganin yadda matsalar tsaro ya zama babban annoba a jihar borno wasu kungiyoyin sa kai da suka hada da na civilian jtf da na tsofaffin sojoji da 'yan sanda da tsofaffin jami'an gidan yari da custom da immigration da na 'yan banga da maharba da dai sauran jami'an tsaro da ke fadin jihar suka kira wani taron gangami a garin maiduguri don neman damar faroto 'ya'yan kungiyar boko haram daga wajen gwamnatin tarayyan wannan taro ne ya samu halartar mutane fiye da dubu goma daga dukkanin waɗannan jami'ai da suka rashi takwabin cewa yanzu a shirye suke sadaukar da rayuwarsu don kawo ƙarshen irin wannan hare-hare na 'yan bindiga da ke neman kassara jihar baki daya an dai kwashe kusan awa hudu ne ana ta jawabai a dandalin filin sukwa da ke garin maiduguri wanda daga nan suka zarce zuwa fadar mai mataba shehun borno don neman tabarraki da kuma bayyana masa irin aniyar da suke tattare da shi na dai samu halartar wannan taro inda kuma na soma tambayar alhaji abba jikalli wanda ya zama coordinator shirya wannan taro makasudin shirya wannan gangami taro wanda muka yi na kasa da jami'an tsaro wanda suka yi ritaya na jihar borno abin ya sa muka gayyace su yanayin yanayin tsaro su san cewa wallahi mun sadaukar da rayuwarmu za mu kare jihar mu za mu kare kasar mu in Allah ya yi ba suna da AA ba wallahi ina tabbatar muku wallahi ko ni kila ne hannunsu ba za mu ci za mu ci galaba kansu insha Allah ba ma sauran su don ko tafiya dangon da muka yin nan ai makame ne a hannunsu bindigan toka ne a hannunmu AK ba ta nawa muka shiga daji muka karba a hannunsu wallahi ba ma jada ba tafiya da muke nawa mutane sani Allah ne ya baya mu Allah ne ke ba mu nasara ba dabara mu ba ba wayo mu bane kuma wallahi za mu yi kuma za mu ci nasara sunana mustafa Lalas shugaban yan gwara ne a Gomari Kosi babu inda za a yi mu ja musu baya mu da ma jira muke a ba mu dama mu fita insha Allah kuma shekaru ma. Allah ya rada dama tsaye yadda kare yake bin zomo in sun gan mu su aziye su gudu in mun bi su mu bi su mu kama mu daure mu kawo kaman akuya haka za mu kawo gwamnati duka ya ba mu dama in Allah yarda ba wanda zai zo ya same mu a gidanmu fita za mu yi mu je mu same su a shirye muke daidai da mu tafi su ma kungiyar maharba da suka samu halartar wannan taro sun tofa albarkacin bakin su ne kamar haka ni ana ce mai dawa cokali mun zo mu taro akan al'amuran da yake faruwa a ƙasar nan tamu saboda haka muka zo gwamnati ta taimaka mu mu yaƙi boko haram a kansu yaƙe mu don mu idan in mun yaƙe su mu ne muka yi jihadi ba su ne suka yi jihadi ba tunda su sun manta da Allah mutumin da zai kashe uwarsa ya kashe ubansa kaga ya manta da Allah yanzu a shirye kuke ku farauto waɗannan ƴan ƙungiyar Boko Haram in gwamnati ta ba da haɗin kai ba bayan kammala jawaben su ne dai da kuma bayyana mai martaba irin aniyar da suke da shi sai mai martaba Shehun Bornon Alhaji Abubakar Umar Garbe Ibn El Kanami ya jawo hankulan jama'an kamar haka na daya bi doka na fere government kar su kare doka abinda police sun ga musu soja sun ga musu da saura security su bi wannan shawara su yi aiki kar su ɗauki doka a hannunsu duk abin da za su yi su hada kansu su su bi su abinda su zai ga musu su yi aiki da su ba tashin hankali ba wani hayaniya abinda an ga inda suka ce a saya a saya a ce su tafi su tafi kan su ji irin su jita jita da banza maganganun da ana magana kuma na ce wasu su da kansu su yi sadaka su yi azumi kuma na ba su sadaka nawa yaran nan an yi amfani da su sosai da karfin Allah da kuma taimakon gamman da taimakon Allah ina jin za su yi amfani kuma za su amfani a kasa da jama'a da haka insha Allah wannan abubuwa zai zama tarihi bayan kammala wannan gangami ne da akan hanya ta ta komawa sanatar da wasu motocin jami'an tsaro dauke da wasu gawaki masu yawan gaske da aka kyautar ta na 'yan kungiyar Boko Haram ne da aka kashe a harin da aka kai garin Bama duk da cewa har yanzu babu wani bayani daga hukumomin tsaron game da halin da ake ciki akan garin Bamar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.